daidai da goma ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fosli da ke bayani akan abin da ya shafi ta'aziyya a inda cikin bayanan da muke gabatarwa muke ke cibiyar da hadisin da annabi yake bayani dangane da falalan maraya wannan ya sa maga dacewan mu tsaya mu dan tattauna ko ba yawa kan abin da ya shafi haƙƙin marayan. mun baro karatattuka da dama a baya za mu tashi inda ya ce wa kazalika fi sotul hashar haka ma abin da ya zo cikin suratul hashar fi kaulihi ta'ala inda fadan Allah madaukin sarki ke cewa ma Allahu ala rasulihi min ahlil ƙura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل Allah ya ce da Allah madaukin sarki yake sa annabi ya samu a hannun makiya ma'anan fai'i a kai farmaki a wani gari daga cikin garuruwan kafirai to abin da aka ribata na dukiyoyinsu sai Allah ce falillahi wannan dukiyar ta Allah ce duka ba za a raba ba kowa ba walin rasul sannan kuma na annabi ne ma'ana na Allah ne amma za a danka ta hannun manzan Allah wani ba annabi zai hidiman gidan shi da kudin sannan sai hidiman dangin shi da kudin waliyata ma sai kula da haƙƙin marayu wal masakin da kuma talakawa wabnis sabil da kuma mutumin da yake matafiyi ne kunga wanda ya tsaya fahimci wannan da kyau lokaci daya kalli wata irin dukiya da ta zo aka danka ta nan annabi idan matafiya suka zo ya ɗiba ya ba su duk wanda jalin shekaru ya zo annabi ya ɗauka ya ba shi marayin da ake mutuwa ana bari annabi yana ɗaukan ɗawainiyarsu da wannan dukiyar haka dangi da za su zo namu ya samu ko namu ya zama babba birni da ƙauye duk yana da abin da zai ɗauki ɗawainiyarsu da shi shi kanshi ɗawainiyar kanshi da na iyalan shi an samu mashi yadda zai to wannan gwamnati kenan kun gano wannan da kyau ko wani malami da yake sana'a ko yake jiran a bashi kudin laraba ko yake jiran ya ansa kudin wata da sauransu zai iya wannan abin su da dama sai mutane sai su ce wai ai annabi yana yin kaza sun jahilci abubuwa guda biyu malaman usulul fiqh suna cewa me yake ce ma jahilci Shi ne taswir shay ala ghairi haqiqati fil waqi ka suranta abu bayan da yake ba idan ka ɗauki malami kana son ka yi mai siffa da sura irin na annabi ko kana son ka yi matalaka sura irin na gwamnati ya nuna baka san annabi ba baka san malami ba ya nuna baka san gwamnati ba baka san talaka ba kun gano wannan da kyau ku rashin sanin waɗannan abubuwan ne shi yasa masu sallan maganar larabawa suke cewa man ja'ala babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasida wasu talaka sun bude baki ne kawai malamai su ta ba su kudi suna kula da rayuwarsu da dai kun zaɓe sun zama shugabanni ana fahimtar wannan yanzu misali irin ralin da general buhari yake ana cika ko'ina akwai malamin da zai rali a cika haka kuna fahimtar wannan to shan yana kan kaba gwamnati ne shi kuma wani yana son ya saka ka cikin gwamnatin Allah ne ina fatan mun fahimci wannan to cikin fafutukan a sa a cikin gwamnatin Allah naka ake son a karba a yi ma'addinin Allah hidima da shi sai ka ji Allah yana ce lan tun fi hatta tunfiqu mimma tuhibbun haka Allah ce in infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum to kun ga di irin waɗannan abubuwan ko dole ne a tsana fa ya ce mutane Nan da yawa sai su ɗauko irin waɗannan ayoyin annabi ya taɓa raba kuɗi ya rarraba masu habbai ya ma ce su ɗibi da kansu wannan fassara nassi ne da ra'ayi fassara nassi ne ba a bisa mahallin shi ba duk wanda ya ka ko annabi ya ce tattali kujeran shi a wuta ina fatan mun fahimci wannan da kyau ai gyara bai kaman kashi ba Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ala ce faja alahumullahu ma'azil qurba kun ga saboda mutunta maraya sai Allah madaukakin sarki ya ɗauko shi cancak sai ya sanya shi tare da dangin annabi mun gano wannan da kyau ko dil qurba min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ce wali dil qurba wal yatama wannan ana sa nuna maka daraja da martaba kima da ɗaukaka na maraya kenan wa ƙaraja alahullahu fi umumi wasfil abrar haka allah madaukin sarki ya saƙa maraya da ya zo yake haɗe bayani dangane da siffanta nagartattun bayi wa sababan lilwusuli ila a'ala darajatin na'im da kuma sababi ne wanda yake kai mutum zuwa ga daraja da ni'ima na ƙololuwa fi qawlihi inda Allah ya ce innal abrara yashrabuna min ka'asin kane mizajuhu ha kafura Allah ya ce innal abrara kaga kubatattun bayi bayin da ba a samu da tsofanan abin da Allah ke ke yashrabuna min ka'asin sune aljanna za su rika shan kayan lagwada wani kofi irin na aljanna na kayan karau mizajuha abinda suke shan abinda yake dalutin da shi kafur wani irin kafur ne na aljanna in gaje ka samo kafur na koran aljani ka ce bari ji ba irin na lahira ba ne in ka kawo kafur na wankan gawa ko na koran kwari ba shi ba ne suna suka hada alishtiraku filisin la yaltazim alishtiraku fil ma'ana haduwa dangane da suna bai lazim da cewa ma'anan ma iri guda ne jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa zakara af'aluhum allati minha su waɗannan abrar din cikin ayyukan sai Allah ya ambaci annahum yufuna bin nadar suna cika alƙawari kun gano wannan da kyau ku duk alƙawarin da suke suna cikawa summa ba'adaha sannan bayan wannan annahum yuti'muna ta'ama kuma suna ɗaukan abinci suna ciyar da shi ga wadanda ba su da hali ala hubbihi suna son abincin kaji ka'ida suna son abincin za su ɗauka su bayar sau dama mutane ba san irin kyautan da Allah yake so ba in kana ba Allah rara ko shi sa sai ga shiru a rayuwanka shi Allah yana son ka ba da wanda ka fi so ne sanda ka ji kana son abu a ranka ko ɗauka ka ba Allah lokacin ne in ya tashi maka sakamako za ka sha mamaki ana fahimtar wannan da kyau shi yasa ya ce ala hubbihi suna san abincin za su ɗauka su ba miskinan mabukaci talaka wa yatiman za su ba maraya wa asiran da kuma mutumin da yake zaman bursuna kun fahimci wannan da kyau ku to kyautata mu waɗannan bayin to yana mai da mutum daga cikin al'abrar maraya na daga ciki ka ɗauke ɗoyinin maraya ka taimaka wa maraya ka tallafa ma maraya to yana sa ka zama daga cikin 'yan aljanna waɗanda za su ɗanɗani wancan kayan daɗi da allah maɗaukin sarki ke tattala allah ya sa mu dace waje ala af'aluhum allati minha har ila yau Allah madaukakin sarki sai ya sanya ayyukansu annahum yufuna bin nadari summa ba'daha annahum yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wancan ne dai maimaito waj'al hadha al-it'am ihtiyaz al-aqaba fi qawlihi sannan Allah madaukakin sarki sai sanya ciyar da abinci yana daga cikin afka ma'aqaba da Allah yake cewa falak fako falak tahama al'aqaba mun gano nan da ke ku wa ma adraka mal aqaba fakkun raqaba aw it'amun fi yawmin za مسغبة ba, mun gano nan da ke ku. Allah madaukin sarki yana yaban baye ne waɗanda suke afka ma aiki mai wahalan gaske al'aqaba din sai Allah ce wa ma adraka mal aqaba me yasan da kai aqaba ce fakku raqaba ayin tabawa mun gano wannan da kyau ko ba kowa zai iya wannan ba mutanen mu ayo ko da a ce ana cinikin bayi akwai wanda za a iya kama uban shi bawa ne ba zai iya fanso shi ba sau da san abun duniya mun gano nan da kyau ko wallahi san abun duniya sai ci au Amun, ko ciyar da abinci fi yaumin zi mazgaba a yi ne wanda yake ana cikin fari da wahala ba iya wannan umbaba ba wanda Allah ya zaba ba kuma wanda zai ciyar ya timan maraya wanda ko ka ciyar da shi ba wani abin bajinta da kai to shi haka Allah yake so za ma qaraba miski da kai ke daukan dawainiyan shi yasa jama'a kowa ji tsoron Allah ka abin da yake yanzu marayu suna cikin mu bila adadin fololo ba abin da ya dame mu da ma tsayawa a kula da al'amarinsu yanzu marayun da ke borno yobe adamawa da sauran bangarori wai musulmi ma ba sa tanin su gina gidajen marayu da za su kwaso waɗannan bayan Allah ɗauke ɗawainiyar su kula da su ba wanda ma yake wannan tunanin kwata-kwata babban abin da ya fi damun mutane shine ya za su rayu kuma rayuwar jiyan da fa ke yinta an gano ne jiyan da ake yinta rayuwa an kewaye ta da alhaki Allah shi kyauta mala ya ce wa kada na ma huwa azamu min zalik ce hakika cikin bincikenmu mun gano abin da ma ya fi wannan wa huwa an ya Allahu al an ya khidir wa Musa alaihi shi shine Allah madaukin sarki ya taho da annabi Musa da annabi khidir amincin Allah ya tabbata gare su liyaqima jidaral ne kawai sun zo su tsaye da wani katanga na wasu marayu biyu ala kanzin lahuma saboda suna da taska na duniya a ƙarƙashi kuɗi ne mahaifinsu ya tsaye dogon nazari ya yi tunani da hangen nesa yake ganin wannan kuɗin in ya bari ƙila waɗanda za su zo su kula da al'amarin marayun shi 'ya'yan shi a bayan shi za su cinye kuɗin za su so zafta su to sai haka fandisho na katangan gidan shi sai aji kudin a ciki sai tara katanga to katanga irin wannan na da ginin ƙasa ne so dama akwai shekarun da ake sa ran katangan in ta kai lalle za ta fadi ko za ga ta nufin fadi to za ta da wani kun gano wannan to ya sa aka ne a tunanin shi wannan shekarun daidai shekarun su kuma sun kawo karfi za su yi aikin gyaran katangan da kansu ba wai za su dauko masu aiki ba da za a iya dauko mai aiki wanda shi maha'inci ne gani in sun zo za su ga wannan dukiyar sai su ci moriya to shi ne da allah madaukin sarki ya kaddar katangan ta fadi ko kwasashen dattijo bai kai ba ko an yi ruwa ko wani abu da ya faru katanga za ta zubi <clears throat> sai allah ya turo annabi hidar da annabi musa sau da su aikin tsaye da wannan katangan sau da kiyaye ma waɗancan marayu dukiyansu fi kaulihi ta'ala inda Allah ya ce wa ammal jidar annabi khidar ya ce ma annabi musa kaga wannan katangan da na tayar da shi Fakana ligula mai ni na wasu yara ne biyu yatimai ne wanda suke marayu ne fil madinati su mazauna wannan gari ne wa kana taho kanzul lahuma. a ƙarƙashin wannan katanga akwai taska da mahaifinsu ya adana musu wa kana abuhuma saliha mahaifinsu mutumin kirki ne shi yasa kowa ya zama mutumin kirki bar tunanin zaka aje ma iyalinka ko ɗaya ko wani abu in kai ba mutumin kirki bane za a samu matsala ko ka aje musu Allah sun karar da shi ka gyara alaƙanka da mahalicinka sannan ka kai masu tarbiyya ka san mutuncin Allah da manzan shi addini ya zama ya fi komai ɗaukaka a ransu sannan san mutuncin makota san mutuncin al'umma su girmama kowa su tsare mutuncin al'umma da bakunansu da ayyukansu in kai wannan to ka baiwa iyalanka duk abin da ya kamata ka ba su duniya da lahira Allah ya sa mu dace fa arada rabbuk to ubangijinka yayi nufin an yabluga ashiddahuma so din su kai iya karfin su wa sakhrija kanzahuma dan su fitar da wannan taska nasu da kansu rahmatan min rabbik wannan jin kai ne na musamman daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri annabi khidr yace ban yi waɗannan abubuwan a bisa raɓi na ba allah neman wahayi na yi sufaye sun bata a nan da suke cewa kaga ai annabi khidr ya san gaibi ne ba gaibi ya sani ba domin ya fassara abubuwan gaba ɗaya cewa ma fa'altuhu an amri ai laysa min amri wa inna ma huwa min amrillah kun gano wannan da kyau ko ma abin ta kai ci ka ji har kirari suke cewa ku zo ku ga inda aka waye gare wali ya fi annabi manzo daga cikin ulul azmi minar rusuli wannan muguwar magana ne ɗabi'a ce ta sufaye a kalli mai girma mai daraja na sama sai a kalli na ƙasa ce ya fi shi mun gano wannan da kyau ku aƙida ne na sufaye su kuma sufaye sun samu wannan aƙida ne daga mu'tazila kun gano wannan da kyau ku Sau da mu'tazila su ne aka fara samun samunsu zamanin hasunul basari an zo an mai tambaya don gani da aƙidan khawarij da kuma murji'a ana jiran yi bayani sai ɗaya daga cikin almajiran shi sai azarbaɓi kawai sai ce a ai kawai manzilatin baina manzilatin aka ce kai daga nan sai mabiyan suke ce ai ya ma fa al-imamu hasan ilimi ya ma fi shi kaza ai bai ma kai shi kaza ba daga nan aka samu wannan muguwar akidar sufaye sai suke carrab da ita su kuma gwadayen raini ne su nasu kwatancin ma ba za su kwatanta da malamansu ba sai suka koma suna kwatanta da annabawa ina fatan mun gano wannan da kyau kaji asalin inda ya aqidan take yasa wanda zai zo ya ce maka ai wane ya fi wane sai ka ce wanne kake ciki sufanci ko mutazilanci domin wannan shine asalin aƙidar mutane suna yin abu suna faɗin abubuwa da basu su san su ba inda za a zo a fassara masu abin da suke yi ko su suna yi ne don neman girma don neman a da su don su samu fici wannan ne kadai shi ko girma da matsayi da fice Allah ba ke ma mutum ba ke za annabi khidr yana can wani gari ba mai labarin shi da Allah ya so a san shi sai annabi Musa aka yi mai tambaya kawai sai faɗi maganin da ya faɗa sai aka ce tafi yanzu ga labarin khidr cikin alkur'ani har abada madadda haru yi ƙara'u kun gano nan da kyau ku allah maraukin sarki ya tsare mana imanin ayata talatin da biyu ayata tamanin da biyu cikin Sotar kahafi mahala ce haza huwal janibin mali duk waɗannan bayanai dangane da haƙƙin maraya wannan a janibin dukiya kenan min daf'il madarra an cewa dole ne a ɗauke duk wani abin da zai zama da cutarwa an hu daga shi marayan fi hibzi malihi wajen tsare mai dukiyar shi omin janibi jalabin nafi ilaihi sannan ɓangare kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin da aka tsaya aka kula bayan tsare dukiyar to dole kuma a juya dukiyar da za ta taho da amfani mai gwaɗi an tsare kilmal ta hanyar ita dukiyar na a sarrafa ta da za ta bunƙasa kan ya girma dukiyan ta girma ta fi shi ku gano wannan da kyau ku dole ne maraya fa sai a mai wannan ba fa shawara ake ba waliyil amr na shi maraya ba ana mai umarni ne yayi dole ba wai ta sa dukiyar marayu kawai ai tara gargaza ai tara gargaza sai sun kare ba wanda ya ba wannan mutum wannan damar Allah ya tsare mana imanin amma janibin nafsi fakal'ati malai ce dangane da janibi na abin da ya shafi rayuwan marayan ƙur'ani bai yi shiru ba sai da ya magana Awalan adamu Musa, musa'atihi fi nafsihi an hana cutar da maraya a karan kanshi ka bige shi ko ka zage shi ko ka ci mutuncin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau famin ha qauluhu ta'ala daga ciki akwai faɗan Allah da ya ce a ra'aitar ladi yi kazzubu biddin wai ba ga mutumin nan da ya karyata addini ba addin al'islam ko addin yau muddini kun wani wannan da kyau ku ranar kiyama ranar cin moriyar addini shi sa duk addinin da kake kana tanin ka samu sakamako a nan ko ka wahala a lahira ake cin moriyar addini to shine sai ce wa yake wannan karyata addinin sai ce fazalikal ladhi yad'ul yatim shine wanda ba abin da ya shalle shi game da haƙƙi da darajar maraya wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa a tallafa ma miskinai kun gano wannan da kyau ko sam ba ruwan shi yana da inda zai ce a taimakan amma ba zai ce ba kawai yana yin abin da ya ga dama ne a rayuwa sannan ga yadda in yi magana hukuma ko masu arziki za su yi su amma ba zai ba da fatan mun gano wannan da kyau kana gane mutane marasa kirki a rayuwa da addini idan da za a mutu a bar masu marayan da ba nasu ba kaga yadda za su yi musu mun gano wannan da kyau ku ci mutuncinsu ta magana su zubar masu da mutunci su tattaka su su yi masu duk abin da suke son su yi masu wannan kadai ya isa mai da mutum ba mutumin kirki ba shi maraya tausayin shi ake yi lallashin shi ake yi kun gano wannan abin da ake maraya ke Allah ya tsare mana imanin wa min ha daga cikin ayoyin da ke bayani akan a kula da haƙƙin maraya gani da abin da ya shafi rayuwar shi Allah ce kalla balla tukrimuna yatim Allah ce a'a ha ai mushkilan ku shine ba kwa girmama maraya wala tahudduna ala ta'amil miskin kuma ba kwa zabararwa da ankararwa wajen shi da miskinai da agaza musu wani yana daga cikin abin da ya saka mutane cikin matsala faƙaddama ikramuhu isharatan lahu sai Allah madaukin sarki ya gabatar da karrama maraya saboda ai maka nuni shi fa maraya karama ake mashi duk komi a bashi ai mai sutura bashi abi ya ci ya sha ya koshe kula da kiwon lafiyan shi duk abin da yake so a sashi a makaranta mai kyau inda ba daidai ba kwaba mai ba cin mutunci ba ba zagi ba to da abubuwan abin da ya kamata kenan ina fatan mun gano wannan da kyau za ka yi ganin mutum ka ce kai ka ce kana tare da wani ko mai ka taba marayan shi kai in fasin mai ka taba yi ba abin da ba suka taba yi ina fatan mun gano wannan da kyau in ga mutum yana zillan yana tare da wani yana tare da wani ai su ne ma kudin shi suke nema su ci ba ina gaya maka kaddara babu ko sile ba wanda aka samu a wajen in ga gana gogoriyo sai mu sai mu sai mu wallahi akwai abin gwagwaya ne ana fahimtar wannan da kyau ka ga ana ta fareti da tsiya ta dauke maraya ko da tsiya ko da arziki a dan uwana ne da baban shi da baba sai ga ana ta kawo wasu irin nasaba ka rasa gane inda suka haɗu inda suka haɗu waɗannan kuɗin ne su suka haɗa su ina ta mun gano wannan da kyau idan kuma a gama cinye kuɗin sai a ƙala mai a ce bai da tarbiyya a ce zai lalata yaran gida a ce kaza a ce kaza a ci mutuncin shi a wulaƙanta mai darajin shi sai wuri-wuri da shi a dawo da shi Allah ya dai gidan da aka taba tozarta maraya ko Allah sai gidan da ya lalace ina gaya mu komin daren dadewa Allah ba zai bari ba musamman ma wannan marayan ya zama magabacin shi ya zama salihan Allah komin daren dadewa sai Allah madaukin sarki ya walƙiya kowa ya ga kowa Allah ya sa mu dace saniyan al-ihsanu ana sa rika kyautata maraya min ha ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah da ya ce la ta’abudu na illallah kar ku sake ku bauta ma kowa in ba Allah ba wabil ne ihsanan iyaye biyu kuma a tsaye wajen kyautata masu da gaske wadil ƙorba qurba wal haka kyautata ma dangi na kusa na annabi da dangin ka in ka da hali ka kyautata masu sai ce ya tama da marayu mun gane mutumin da ya kare rayuwar shi gaba daya ya tafi bai taba inganta rayuwar al'umman annabi marayu ba ko yana da hali ka tausaya mashi gano wannan da kyau ko ka tausaya mashi wannan maganar marayan da muke cewa kyautata kyautata kyautata na aka samu wani zindiki a cikin makarantar nan ya je yana cewa wai mun je muna nema wa taimake mu wai gidan marayu an gaya maku mu muna son mai aikin addini da dukiyar zalunci ne ina ba ta mun gano wannan da kyau wai ya je ya zauna ya shimbe da karya? wai yana wajen aka yi Allah dai zai zaunar da kai a gaban shi ranar kiyama kuma abin da ya daure man kai kai da ganin shi da kasan ka san fasiki ne ba sai ka faɗa ba kakka tambayi kowa fasiki ne ko kuma wai limamin juma'a ne yake neman shaida wai wajen wannan sai hali ya yi ɗaya ake abota shi ma an ka bibiya akwai inda suke haɗuwa ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi al'adim ba yanda za a yi a ka'ida a musulunci wani kasan mutumin kirki ne wani mutumin kirki ya zo ma da kalmar suka a kan shi ka yadda kai mutumin banza ne sai ka je ka yi bincike kuma binciken da za ka wajen makiyin shi za ka wai kokari kake sai ka gano laifi Allah zai tona asirin ga kai ma kun gano wannan da kyau ko ba haka bisa tsari jama'a san ba a yi balantana fasiki mubtadi'i wani zo yana kokarin ya bata wani malamin ahlus sunna wage kana murna kana jin daɗi to Allah ba wanda zai iya bata malamin ahlus sunna yana kuna bata ma kanku lokaci ne ba abin da za a faɗa to me je ta mai balanta na yau farkon da awan sunna kasan nan cewa ake fa dan izala ya kai ya sai nono ya kai ma uwar shi wai ya biya ta nonon da ya sha wannan bai bata izala ba bai bata dan izala ba cewa yake ɗan izala ya sai jaki ya kai ma shi da uban shi wai ya biya su wannan bai bata izala ba bai bata ɗan izala ba cewa yake yi ɗan izala ya bi ta gindin bishiyar mangwaro ta kama da wuta ta bushe ta ƙone wannan bai bata ɗan izala ba saboda tsabar ƙoƙarin bata ɗan izala har karkamaraman aka tura lahira a rayuwar barzahu ya je ɗauko yadda ake ma ɗan izala azaba a cikin kabari aka zo da hoton shi gashi nan wala na bugun shi wannan bai bata izala ba bai bata dan izala ba da sharri iri iri an kwace masu mata an kore su a gida an masu kaza duk wannan bai bata dan izala ba wai sai yanzu da gama cin kasuwan sharri sanda muke raba gadon farin jini kun gano wannan da kyau ko wai sandan ne wai za a bata mu kar yanka wallahi ai yanzu ana raban gadon farin jini ne ka je gari ka ce kai ɗalibin albani ne ka gani farin jini za ka yi ko baƙin ka je ka ce kai ɗalibin jafar ne farin za ka yi ko baƙin kai ɗalibin abubakar gumi ne farin za ka yi ko baƙin ka je ka ce kana tare da kabiru gombe farin za ka yi ko baƙin balantana ya zo da ƙafan shi har ba ta ɗan bida sai ta zo leƙi gano da kyau ko da wasa ko da ƙarya an jima mu ce kabiru gombe yana da wa'azi ba in shayi a nan sai kaga an yi full saboda me saboda farin jini to wai da wani dalili ne sanda muke rabon gadon farin jini wai a lokacin ne za a ce wa za a mu Allah mutane su shiga su in ga mutum ya lalace ko shi ya bada kai shi da kai shi gano wannan da kyau ko in ka je kai ɓanna da kanka to wallahi ta matse maka can amma wai ga ce wai barka kirkiri ƙarya wai ga danganta mutum sawa wala wai yanzu a lokacin siyasan nan ne wai ake kokarin wasu an bata mu ni da ake ta bina da sharri tun 2003 ba abin da ya same ni walantana yanzu ko kun gano wannan da kyau ko shi sa ku daina damun kanku ni wala bai damu na ai an kawo kuɗi ni da ma na san da za a so kuɗin zan je an so shi tsinan nan da yake faɗin magana an bashi zubarwa zai amma in an matsa zan zo faɗi waɗanda suke zuwa su an so kuɗin ba ka sannu ba ne ai har kuɗin da ake bada wani na san masu bada da adadin abin da aka ce a ba kowa da abin da aka rage ai na sani da lajin zo faɗa a kowace unguwa na sani ni da na sai inda zan ji an so irin kuɗin masu kyan da ake bada in dollars sun je za a so su kuma ba wani ɓoye-ɓoye ba shegen da zai ci bai san kuɗi ko akwai wai ana nema ɓata ka zai ce wai ka ci kuɗi wai an baka kuɗi wai 'yan siyasa sun baka kuɗi don allah duk ɗan siyasan da kuka sai na bada kuɗi ku turo man shi ku turo man shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mashirmanta kawai ni da malami na mala albani ya ce in sun zo a tambaye su mai suka kawo mana domin ƙarshen ta in sun tafi ba za mu ƙara ganin su ba su ba mu nama mu ci yanzu mun gano wannan da kyau ko wai mutum shi ne wai zai zage ni da wannan wai an baka kuɗi da Allah ka turo ba mai bada kuɗin yanzu a ƙasar na akwai mutumin da zai ansa kuɗi tsakanin da Allah akwai manta kawai ba an yi walƙiya kowa ga kowa inda kudi za su yi tasiri da ake tsammani a daga zaɓe kun gano wannan da kyau ku wai ai wane na tare da wane ai ya ce na tare da wane ai ya ce kar ai sakaji wawa an gaya maka ruwan kashe gobara sai ruwan randa hadda na me hadda na kwata ake hadawa a kashe gobara ina fatan mun gano wanda da kyau kai an gaya maka koran malfa in ba hada da na kududdufi da na korama da na <laughs> ina fatan mun in ma ka san ka tofa ya mu zai mutu ka tofa ai duk wanda ya duk inda aka san za a yi kwana kai ko zakara ne kai za ka yi talla inda zai koru wancan ka ɗauko shi in ga gama iya kasa ka saka shi a tukunya ka sha farfesu wai kana ta da wani wai an kace kar a yasa kaji sha sha sha ai in ana neman kashe gobara da komi ake kashewa mutane sun zama yan mati kai ni fa ina yin siyasa na duniya ne ba ina yin siyasa na lungu ba ni siyasa na karanta ta na ba kuma bin ruruma nake yi ba kun gano wannan da ke ku karantawa na a karance shi yasa duk shekara sai na karanta muku wanda sai ta ba ku mamaki kun kasa ganewa ana fahimtar wannan da kyau duk shekara sai na karanta muku sabon babi sabon salo kuma ni ina yin siyasa ban taba boyewa ba kun gano wannan da kyau ku ina yin siyasa ɗari bisa ɗari kuma ba zan fasa ba duk shegen da ke cewa kana yin siyasa shi ma me yake yi amma kokari yake a kori kare a gindin me dan ai me kallo wannan buharin da kake so me yake yi a kake son shi yana yi in ba kyau ka ce mai bari mana kuma mu yan izala in ba mai siyasa ba wa zai yi mai uban mugu mai faɗi ya ce siyasa ma ta fi sallah wato ne zai ce maka wai kana siyasa ya kuma wawa waje ka ce wallahi ina tsoro kai ce ina siyasa wallahi kai ba na yi Allah isa Allah isa ba na siyasa Allah ya tsine maka albarka da kake kokarin kare kanka a siyasa muna siyasa kana ɗan izala ake cewa kana siyasa kana tsoro wawa bayan ubanmu gumi ya ce mu bayan mai gidanmu manzan Allah ya ce kanar baunu isra'ila ta susuhum an biya uhum annabawan suke masu siyasa abdullahi gonda har littafi ya rubuta kan siyasa ibn al ya rubuta ibn taimiya ya rubuta ba mu ne 'ya'yan taimiyyan ba ko a ce za maka wani barazana kan siyasa duk siyasa da kake kai ba wanda ya hana kudaden suna cewa ban yi magana kan siyasa ba in na tashi ko duk benca ku zan yi saboda ba ku da hikima ba ku da fasahan ma da za ku yi magana kan siyasa saboda kuna yi ne da harba mati ba an ce ka ce kuke ji ba ba kuma bincika kuke yi a bbc hausa ba da doa hausa da abin da ake faɗi a dandali na ƙarya da ƙarerai ni kuwa daga gindin maganin na ba da mun gano wannan da kyau daga gindin maganin ta ne mashirmanta ne ta muna tare da abokina ya sa waya kira obasanjo obasanjo yana jamus yake tambaye to yin labe baka ce komi bai ce sai na duro kasan to kaga in zan maganin siyasa irin wannan ɗimi-ɗimi ni zan yi ba irin wancan shirman ba mutum ya zo yana yi faɗin maganganu bayan maganganu ne da yake wanda yake shaci faɗi na bar ku ne na kyala banjo da kokoma wargin yara ne su samu kuɗi su shakwara su jamfa in sun samu hada-hada su auren zamani ina fatan mu gano nan da kyau ina fata mu gano to in ba su wannan ba wa zai san su wa zai ji su mu an san mu an ji mutum mai gida na nan ina fatan ba na bukatar wannan yanzu kuma yanzu kawai sai yanzu ina magana irin wannan na yara kun gano wannan da kyau ku ai ba haka ake yi ba kuma ni na san za a daga zaben nan shi sa na ja baki ne shuru don lokacin magana bai yi ba lokaci bai yi ba za ka je ka kai hari a kaduna tun daga nan an baka bindiga saboda kai ɗan bindiga daɗi ne ka fara harbi tun daga nan kafin ka kai kaduna har tashin yayi ne mashirmanci to gashi duk ku gama surutun saura sati shida sai ku je ku ƙara lodi waɗannan abubuwan ku zo a koya muku inda ma nutsi muku la nuridu a koya maka yadda ake karanta ta yadda ake kada ta ai ba da kayake yi ba abin kwakwalwa ne kun gano wannan da kyau amma an mutum ya zama tabu shari ana fata mashi rai a can da zuciyan kamar shekan tsuntsu ne tantanin makwallo nan kawai da mutum zo dinga zuba shirme Ban zagirin mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi kun gano wannan da kyau ko duk irin wannan shiriri ta mutane ba sa fahimta ana gane ko da ga abokin faɗanka sai ka auna makamin da ke hannunka za ka iya murkushe shi ku je ku samu kasa ɗin dimokuraɗiyya da malam ya yi ya kawo maganar al'imamu usaimin cewa in kun san in kun yi gaba da gaba ba za ku iya ba ko to ku sa hikima amma ga ce wallahi jihadi zai yallahu akbar ka ɗauko adda kafin ka ƙara su ya ɗauke ka kana zuwa lahira sai Allah ce ku kai man shi wuta me za ka tare mai bindiga mahaukaci <laughs> shi yana ɗaukawa ya je jihadi ne waɗannan mutane sun kasa fahimtar wannan mu ko da aka karanta mana ita a faifai sai muka gane cewa ruwan kashe gobara da komi ake yi kowa ya zo kowa ya zo da janar ya gane wutan kashe gobara da kowa ake yi shi yasa in ka musulunta yau ba sai a jaka sau da ka yi aiki in ba haka ba da sai a ce sai yan tawariya sun gama kasaye abin da ke cikinsu so ya kaman jallala ce yayi idan ka na cin kashi in ka sake ka yanka ta kasa ta a ruwan zafi ba za a ci ba sai ka aje ta a keji sai ta kasa yi amma yau za su tuba yau za a ci gaba tafiya da su dan an gane wata gobara ake son a kashe ku gano wannan su fa mashirmantan nan ma ba su ma san me yake yi ba ba san ma me yake yi ba yanzu misali in wawa a gari ya zo na maka magana wai ka ce wai kar a dole ne in na ce ba sak zan yi ba dole ne kai kuma ra'ayinka za ka yi mai sai na bunaka who are you wani ya ce kaza wai sai an sa malamai cikin rigima dole yan iskan gari suna da damar su faɗin ra'ayin su wai malamai kan su faɗin ra'ayi kai ni ba irin waɗannan malaman ba ne mun gano wannan da kyau ku zan iya ajara wannan malantar nan in ci uban mutum la'ada waje ina gama gaskiya ba wani dalilin da wani zai zo kawai ya ɓata min lokaci haka kawai ko ku ba ku iya ba ne kun manta shi ma wanda ya ma ka fasa mai baki sunna ne yi wata rana annabi yana zaune cikin sahabbai wani ya zo da awakin shi kawai sai ya sa wai kazan karfi sabai kowa ya kyalito sun ji aya su ba sa fada annabi ya ga wannan zai je ƙauyen sai ya ce a ci kasuwa manzo Allah ya miƙe ya nannaɗe ya yi sama-sama da shi zuba shi da kasa kawai Kun gano wannan da kyau ku ya kwantar da shi ne wannan kun gano wannan da kyau ku ya kwantar da shi sai da cinye awaki hudu ya <laughs> haka yake Allah madauke zarki ya tsare mana imanin mu jama'a za mu saurara nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum